sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 tara sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita ɗari da 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya har yau ma ana iya kama mu a alfa radio da ke kumasi a kasar ghana sai kuma masu son su kama mu a na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau laraba shidda ga watan satumba na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim aiwa ne daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mamudu a bamu kanun labarai ladan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce shirin mallakar makamin nukiliya da koriya ta arewa ke yi babbar barazana ce ga duniya yayin da yake kuma nuna adawa damuwarsa kan fargabar aikata kisan kare dangi akan 'yan kabilar rohingya na kasar myanmar sannan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce mutane 400 kungiyar boko haram ta kashe daga watan afrilu zuwa yau a tsakanin najeriya da maiduguri dokar labaran kenan allah ya kyauta a cikin shirin za ku ji cewa inda aka kwana game da wa'adin da shugaban sojojin najeriya ya bayar na kamo shugaban 'yan boko haram Za mu sake sabunta wannan wa'adi kuma a kamo shi a duk inda yake. Haka kuma za ku da aka yi wa wasu yankan raguwa a ƙauyen Lau a cikin wato Alau a cikin jihar Borno. Mutanen gari mu ne. Su suka yanka? Su guda biyu suka yanka biyun suka su tafi da su. Ba mu san wajen da suka tafi ba. Ha kuma za mu kawo muku shirin demokradiyya tare da sabu Imam Aliyu amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce shirin kera makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi shine babbar barazana da ke fuskantar duniya. Yana mai gargaɗin cewa cacar bakan da ake yi kan iya haifar da mummunan sakamakon da ba a zata. yayin wani jawabi da ya kwata majalisar ajiya talata antonio guterres ya ce dole ne a samu maslaha a siyasance inda ya ce abin da daukan matakin soji zai haifar ba zai misaltu ba kwanaki biyu bayan da ta yi gwajin makamin nukiliya koriya ta arewan ta ayyana kanta a matsayin ƙasa da ta shiga jerin waɗanda suka mallaki makamin nukiliya da akan iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata wanda ake kira icbm a takaice da kuma makekin bam ɗin hydrogen na ƙare dangi a jiya talata shugaban amurka donald trump ya ce zai bar koriya ta kudu da japan su yi sayi makaman manyan makamai daga amurka a dai bangaren kuma rasha da china sun ce daukan matakan kakaba takunkumi akan koriya ta arewan saboda gujin makaman da ta yi ba zai yi wani tasirin a zo a gani ba wajen kwantar da hankula a yankin ruwan koriya sannan kasashen biyu sun yi gargadi kan illar irin illar da daukan matakin soji za ta haifar shugaban rasha vladimir putin a talata ya ce babu basira a kakaba sauraron matakan takunkumi a kan koriya ta arewa kuma hakan ba zai sauya shugabancin pyongyang ba a wani batu na daban babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna damuwarsa akan abin da ya kira yiwuwar aikata kisan kare dangi akan tsararrun 'yan kabilar rohingya da ke faruwa a jihar kine a kasar miyama yayin da rikicin ya tilasta wa dubban mutane tsallakawa zuwa bangladesh da ke makwabtaka da kasar guterres ya kuma yi kira ga fararen hula da jami'an sojoji da ke miyama da su kawo ƙarshen wannan wato tarzoma wacce ya ce ka iya haifar da rudani a yankin majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin kusan 'yan gudun hijira daga tsirarun 'yan kabilan rohingya 125 ne suka tsallaka zuwa bangalada cikin makonni biyun da suka gabata prime minister bangalada sheikh hasina ta yi kira ga kasashen duniya da su nuna matsin lamba ga miyama domin ta daina koro 'yan kabilar ta rohingya zuwa bangladesh da ta kuma karbi 'yan gudun hijirar Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 ƙungiyar Boko Haram ta kashe a hararrahan da ta kai a Kamaru da Najeriya tun daga watan Afrilu, adadin da ya ninka wanda aka gani cikin watanni biyar da suka gabata. wannan rahoto da kungiyar ta amnesty ta fitar a jiya talata ya kuma nuna cewa kalla fararen hula 223 kungiyar boko haram ta kashe waɗanda ke hannunta tun daga watan na afrilu ciki da fararen hula 100 da aka kashe a watan agusta kadai hari mafi muni ya faru ne a ranar 25 ga watan yuli inda kungiyar ta harbe har lahira mutane 40 a wani harin kwantan bona da ta kaiwa wata tawagar masu aikin neman man fetur a jihar borno amnesty ta ce mai yiwa adadin ya fi haka domin ta yiwu ba a bada rahotannin wasu har-haren ba a ƙasar kamar da ke makwabtaka da najeriya akalla fararen hula 158 kungiyar ta kashe a hararen kuna bakin wake 30 da ta kai tun daga watan afrilun ciki har da wani hari da aka kai wajen wasannin bidiyo game da aka kai a waza a ranar 12 ga watan yuli wanda ya halaka mutane goma sha shida kungiyar ta ce akwai alamu da ke nuna cewa an samu ƙarin harahar aka a kamar ne saboda tarwatsa 'yan ƙungiyar ta boko haram da sojojin najeriya suka yi daga dajin sambisa da ke kasar waɗanda suka bazama a kan tsaunukan mandera da ke kamarin rahoton ya kara da cewa rikicin boko haram ya sa miliyoyin fararen hula cikin ƙangin neman hanyoyin tsira adadin mutane miliyan biyu da ɗigo uku suka fice daga mahallansu a najeriya da kamaru da chadi da nijar sannan wasu miliyan bakwai na fuskantar mummunar matsalar karancin abinci ƙungiyar ta kuma kashe sama da mutane dubu ashirin a shekaru takwas da ta kwashe tana yaƙi da gwamnatin najeriya a cewar rahoton labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc masu hasashen yanayi sun ce tsibirin yankin caribbean da kudancin jihar florida na kan hanyar wata guguwa masu hasashen suka kwatanta wanda masu hasashen suka kwatanta a matsayin mai cike da bala'i da haɗari, guguwar irma wacce ya zuwa jiya talata ke kan teku na dumfara arewacin yankin caribbean inda take tafi da iska mai ginawa mai wainawa wacce ke tafiyar kilomita 297 a cikin sa'a guda wannan da ita ce guguwa mafi karfi da aka taba gani a kan tekun atlantika guguwar ta girma har kai mataki na biyar a jiya talata a cewar masana fannin yanayi inda ka ce tana cike da haɗari tun dai aka aiki da sakonnin gargadi a wasu yankunan dominican republican da puerto rico da amurka da british virgin island da kuma florida an kuma umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya da ta fara ayyukan ba da tallafi amurka ta kawo ƙarshen shirin nan da ke baiwa matasan bakin haure 800 mafaka waɗanda ba su da takardun izinin zama shirin da kan hana a mai da su ƙasashensu ya kuma ba su damar su yi aiki har da karatu a nan amurka sabbin waɗanda suka nemi shiga wannan shiri da ake wa lakabi da daka a takaice ba za su ci gajiyar wannan shiri ba in ji jami'an ƙasar shugaban amurka donald trump ne ya amince da suke wannan shiri amma kuma ya sa sababbin attorney general jeff sessions ya fito gaban manema labarai a jiya talata ya sanar da matakin rushe tsarin mai ciki da takaddama tun gabanin ɗaukan wannan mataki masu zanga-zangar adawa da soke shirin suka yi dandazo a washington da sauran biranen amurka amma dai ba a samu rahoton da yake nuna cewa an baiwa hammata iska ba yanzu dai babu tabbacin makomar ɗaruruwan ɗaliban da aka haifa a ƙasashen waje da waɗanda suke karatu tunda yanzu ba su da kariya daga wannan shiri yanzu majalisar dokokin amurka na da watanni shida ta ɗau mataki idan har tana so masu cin gajiyar shirin na daka su ci gaba da zama a nan amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da batun wa'adin da shugaban sojojin Najeriya ya baiwa sojojin na su kamo shugaban kungiyar Boko Haram. To da yake wannan wa'adin ya cika. Hassan Maina Kaina ya nemi jin inda a kwana domin dai ba a kamo shi ba har yanzu. Babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole da ke yaƙi da Boko Haram a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, Manjo General Ibrahim Attahiru ya yi ƙarin bayani. The 40 days ultimatum given to the theater is concomitant task to the overall objectives for which the theater stands here to achieve. wannan wa'adin kwanaki arba'in da aka baiwa wannan runduna wani nauyi ne mai gudana don tabbatar da samun nasarar wannan aiki wannan runduna ta operation lafiya dole za ta ci gaba da dakile kazar-kazar boko haram abin da hakan ke nufi shine kamo madugun boko haram abubakar shekau daɗin gushi ne akan kudirin da ake son cimmawa wa'adin kwanaki arba'in wani abin da ka iya zaburarwa ne amma hakan ba na nufin don wa'adin ya cika ba a kamo shi ba gazawa ne za mu sake sabunta wannan wa'adi kuma a kamo shi a duk inda yake We will renew other 40 days and we'll go after him and get him. Tsohon Hafsa a hukumar leken asirin sojin Najeriya, Aliko ‘yan Rashid Harun masanin tsaro ne. Ko abin da ke kira secrecy wato a yaƙi kenan. Tun kwanakin ba na magana kan cewa ai information management duk wani abin da ya kamata a yi na yaƙi da ‘yan ta'adda information management is the Ba komai da ya kamata sojoji fito suna faɗa ma duniya ai ga sabon salon yaƙi da suka ɗauka ba. In ka duba lokacin da Amerika da wasu manyan ƙasashen duniya suka yi planning a za su farmaka ɗin ma Usama bin Laden an kai wajen shekara shida ana planning din. amma kuma ba a faɗa ma duniya ga abin da ake ba sai ran da kuma wannan gidan nashi jaran mikiya suka kama shi sannan duniya ta sani cewa ga abin da America take planning akai al'amuran da suke faruwa irin su Afghanistan irin su Somalia da kuma irin su Syria ba ka ga sojoji ko jami'an tsaro sun fito sun faɗa ma duniya cewa ai ga sabon salon yakin da suke niyan yi akan wayannan 'yan ta'addan ba to ko me ya kamata sojin Najeriya su yi a halin yanzu ya kamata su maintaining secrecy a duk wani operation da ya kamata su yi kuma ya kamata information management din nan fa kar ai wasa da shi ai faifayin da shi kawai ya fito jiya yana faɗa ma duk duniya cewa su sojojin ma ba san abin da suke yi ba saboda me saboda sun fito sun faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana arba'in su kama shi kuma gashi abin bai yi ba aliko yan rashid harun tsohon hafsa a hukumar leƙen asirin sojojin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Soja tuwon kaya miya allura, mushe! Ga masa adawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga. To daga batun kamo shukar sai na yankan ragon da ake tuhumar 'yan kungiyar Boko Haram ta yi wa wasu manoma a cikin karamar hukumar Konduga, kamar yadda Haruna Dauda biyu ke cewa a cikin wannan rahoton. a ranar litinin ne dai wasu da ake zaton cewa yayan kungiyar boko haram ne suka afka ƙauyen alo da ke tsirran kilomita biyar daga babban birnin maiduguri wanda suka yi gaba da wasu manoma guda biyu suka kuma ma wasu guda biyu yankan rago wannan yanayi dai ya tada hankulan mazauna wannan ƙauye wanda suka yi tattaki zuwa cikin garin maidugurin da kuma suka shaida manema labarai irin halin da suke ciki da game da hare-haren da yan bindigan kan kai musu da kuma ake zaton cewa yayan kungiyar boko haram ne so tari dai ana samun irin waɗannan hare-hare na yayan kungiyar boko haram din ƙauyukan da ke kusa-kusa da garin Maiduguri. Wannan yanayi dai na ƙauyen Alongawa Fata inda ya sa mutanen wannan ƙauye suka yi tattaki zuwa garin Maiduguri karkashin jagorancin wakilin lawanin wannan ƙauye da ake kira Baba Kura Lawan wanda kuma ma manema labarai bayani game da halin da suke cikin kamar haka. Sun zo sun kwana a cikin gafate din hmm. mutane da dama hanya hanyoyi hanyoyi duk sun zo sun toshe. Hmm. da suka toshe mutane sun zo mutum sun zo gona suna tafiya wani mutum da ya ne bayan Allah ya zo ya zo ya ba mu labari an doke keken shi su mutane guda biyun sun yi gaba su guda huru sun kai gaba sun je sun yanka guda biyun a kansu guda biyu din suka tafi da su ba mu san yadda suka tafi ba mutanen garin ku ne wanda suka yanka eh mutanen garin mu ne su nawa suka yanka su guda biyu suka yanka biyun suka su tafi da su ba mu san wajen da suka tafi ba me sunan kauyen naku alawon gafate ba ku ba sojoji a wurin ne ba sojoji ba kowa wajen wannan kuma yankan rago suka yi musu eh wannan yankan rago suka yi musu dayan bulama musa dayan modu abba musa gulumba eh mono mina cikin garin mu mun san a cikin waran suka je suka yanka su duk mun san da su sun san mu duka mu ne bulama wannan gari ni ne lawani lawani ne na garin wakilin nasu shi ma kansilan wannan ward din da ake kira abba alo ya min karin bayani game da halin da suke ciki a wannan ƙauyen kamar haka yanzu muna cikin damuwa sosai wallahi mutane mu cikin abinci ana kawo mai duguri wannan a cikin 100% 50% a alo ne ana kawo danye kanya da kayan abinci duk ana kawo amma yanzu duk an yi noma amma garin daukawan gashi ana yanka mutane ba yadda za mu yi mun yi complain namu mun kai complain namu so dewa amma sun yi mana kokari kadan amma yanzu kam kuma mun shiga wani hali ne muna cikin problem yanzu mun roke gwamnati ya kai mana sojoji wannan lamari na hare-hare ko kuma irin yanka da aka yi ma mutanen da kan tafi gona dai na na tara hankulan kauyawa ganin cewa mafi yawa suke gudanar da harkar noma wanda kuma akwai bukatan kawo ɗokin gaggawa na kawo karshen irin wannan matsalar da ke neman kasar harkokin noma a wannan shiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai maganar rage farashin man fetur da kamfanin kula da man fetur na ƙasa ya tabbatar. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a wannan makon ne dai hukumar ta nnpc ta ba da sanarwar rage farashin albarkatun man fetur da kuma na gas da ake girki a gidaje a wata sanarwa da kakakin hukumar ta nnpc mr ndu ogumadu ya fitar ya ce binciken da hukumar ta NNPC ta gudanar ya nuna cewa an samu karyewar farashin albarkatun na man fetur daga naira 145 kan kowace lita zuwa naira 142 da kuma naira 143 a wasu gidajen man fetur daban-daban da ake da su a fadin Najeriya. Sanarwar da hukumar ta NPC ta tar ya nuna cewa ana sai da man fetur ne a kan naira 143 a kowace lita a gidajen man fetur na NNPC da ake ake kira mega station yayin da wasu gidajen man fetur masu zaman kansu da ke jihohin lagos abuja sokoto enugu delta ake samun man fetur din akan naira 142 zuwa 145 akan kowace lita su ma a bangaren su dillalan man fetur na najeriya sun bayyana cewa samun wadataccen man fetur da yanzu haka ya wadata a gidajen man fetur daban-daban na najeriya shine ya haifar da karyewan farashin albarkatun na man fetur kamar da daya daga cikin dillalan man fetur a najeriya Alhaji Abubakar Muhammad na babban yawo ya shaida mini ta wayar tarho. Alhamdulillah mun ji daɗin wannan abu da gwamnati tare da kai kuma muna fata zai dore. Lokacin ma da aka wannan gwamnati ta zo ta ƙara kuɗin man aka fara ce ce ce ce ce amma yanzu manyan manyan gidajen mai da zo rufi za ka je ka samu ɗari da talatin da biyar ɗari da talatin da biyar ɗari da arba'in to kaga kai da ka sa dole ka je ɗari da arba'in da biyar yaushe ne za ka yi kai da kuma gani kamar wannan abin da gwamnati da ah, malam mahmud buhari ta yi in Allah zai dole. A cewar wani dillalin man fetur Alhaji Sule Muhammad ya ce yanzu haka ma dai ana samun man fetur din ne a dafo-dafo daban-daban da ke nan Lagos a kan naira ɗari da talatin da uku da ɗigo biyu ko naira ɗari da talatin da ɗaya a maimakon naira ɗari da talatin da takwas da ake saya a da. To koya masana tattalin arziki ke kallon wannan mataki na karyewa farashin man fetur din a Najeriya? Tambayar kenan da newa Malam Isa Imam wani masanin tattalin arziki a Najeriya. Zai ma iya dawo ƙasa fiye da haka. Domin in ka duba shi petrol din da ake cewa an rage kuɗin shi in ka duba yanzu na ka duba kawai na petrol na gwamnati ta kokari ta ga ta rage inda abin na fita da shi waje da kuma holding an yi kokari ga cewa an magance wannan to kaga yanzu na abun tana kasuwa saboda haka abin da ake cewa market forces of demand and supply to kaga shine zai determining price to kaga yanzu ko wani ka je yawanci filling station akwai mai wani wasu ma za a ga sun suna an rage kan famfunan da ake sayar da mai domin ba customers to dole ne a saukar da kuɗi domin a samu customers da yawa wannan karyewan albarkatun na man fetur dai masana na ganin idan har ya dore to ko shakka babu zai taimaka wajen karyewa farashin kayayyakin masarufi babangida jibrin murai amurka daga lagos ai mulki ni ce ta Allah sannan shine hanya To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin taya za a kare 'yancin jama'a yayin da Najeriya take ƙoƙarin hana kalaman batunci da za su iya tada zaune tsaye? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu haramu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya ce gwamnatin kasar za ta hukunta masu maganganu ko furta kalamai waɗanda ake ganin za su iya tada rigima cikin ƙasa. Farfesa banjo ya ce rashin ɗaukar matakai irin haka ya kai duniya ga yakin duniya na biyu saboda kawai da kai da aka ta yi wa Hitler da mukarrabansa da kuma ma na baya bayan rikicin da aka yi ruwanda wanda ya kai ga kisan kiyashi. Amma anan abin tambaya shine menene ma'auni ko mizanin tantance irin waɗannan maganganu? domin a tarihi ko a baba nan ya nuna wasu gwamnatoci da jami'an tsaro suna iya amfani da irin waɗannan dokoki ko matakai wajen tawaye 'yancin jan ƙasa na magana kamar yadda tsarin mulkin ƙasashen suka tanadar musu mun so da mu ji ta bakin jami'an gwamnati musamman babban lauya kuma a toni jiran na najeriya abubakar malami kan wannan batu amma haƙar mu bata cimma ruwa ba saboda haka na yi magana da lauya mai zaman kansa barista sunda joshua wigira na fara kuma da tambayansa ko gwamnati ta kafa sabuwar doka domin magance wannan matsala tun asali dama akwai dokoki na wannan eh, na batanci wanda sun suna nan amma kasan da yake kasan na farko mun shiga wani hali ne da birkicewa ya shigo fi sabilillahi kowa yana son ya ga ya kawo abun da ba shi ba ne amma akwai dokoki wanda duk wani abu ne da ya shafi na batanci ya dokan ta yi tanadi iya gwargwado ladabtarwa To, um, mukaddashin ko ko mu ce mataimakin shugaban Najeriya zamani yana mukaddashin shugaban kasa ya ce Najeriya za ta ɗauki irin waɗannan kalaman ɓatunci a zaman ta'addanci. a ƙarƙashin doka wannan zai samu amincewan kotuna? So, idan ba dai an je an yi sabuwar doka ba, wadda majalisan e, tarayya ko kuma majalisan jihohi za su yi wani doka wanda za ta tanadi laifi ko kuma ta danganta e, laifin batanci da ta'addanci ba. A yanzu ba mu da wannan dokan. Shin kalaman batunci da ake da dokoki a ƙasa tuntuni game da su, kamar menene ake iya wani irin abu ne mutum zai faɗa da za a iya cewa wannan kalamai ne na batunci? To, kaga dai akwai eh, batanci a rubuce, akwai kuma batanci a fa'ace, wanda za ka faɗa ne da baki, ko ka hau dandali ko ka je ka samu wani ka gaya masa kuma akwai wasu da suka ji a kai wa wani kazafi wani abun da ba haka ba ka faɗa a kansa ko kuma mana na tayar da hankali wanda zai harzuka al'umma a samu fitina duk wayannan akwai tanadi ko kuma rubutu wanda za ka yi ko a jarida ko kuma ka yi ma wani wasiƙa ko kuma kamar yanzu a kafofin sadarwa na zumunta ko facebook ko twitter ko instagram da dai makamantansu. Um, akwai wani mizani ne na bambance irin waɗannan magagganu da kuma 'yanci da tsarin mulki ya baiwa 'yan ƙasa na damar bayyana ra'ayoyinsu? Eh gaskiya ka san ko a cikin fatancin ma akwai inda za ka yi magana wanda shi bai samu mara kaifin fahimta zai ga magana ne na batanci amma kuma eh, kana da hujja da kai wannan maganan da yake maganan a zahiri hakan, hakan take kuma eh, inda ka tsaya a matsayinka eh, tana da hurumi ka yi wannan furucin wanda doka kuma ba za ta kama ta ba kaga mutane bambancin wannan bambanci ne mutane ba su gane ba wanda kuma gwamnati a fi sabillahi suna so su ɗauki abun da zafi wanda a za a ce eh, hukuma soji za ta je tana binciken eh, shafukan mutane su ga ko ko suna da eh, suna yin kalamu na batanci da sauransu wanda a bisa doka sojin da hurumin da za su yi wannan binciken domin ba ayyukansu ba ne. Kamar yadda watakila ka gani ni ma na gani a shafukan jaridu cewa an gaya wa sojoji su ma sojojin sun ce za su rinka sa ido kan rubuce-rubuce da mutane suke a kafofin sada zumunta da dai sauransu. Wani ma'auni sojojin nan za su iya amfani da su To a gaskiya wata masifa ne dai kawai za mu ce wanda Allah ya kiyaye yake so ya fada wa kasan inda akwai mafa hukumar bincike na farin kaya wato SSS akwai 'yan sanda akwai yan civil defense eh, in ma akwai wani eh, bincike da za a yi ya kamata su za su yi ranar da aka fara shigar da sojoji su zo su yi irin wannan abun kasan dai demokradiyya ta kama hanyar gurbacewa ne wanda eh, kowane ɗan najeriya kowane mai hankali ya kamata ya tir da wannan kuma mu tashi mu tsaya mu tabbatar kan cewa hakan bai faru ba domin ranar da soja wai zai bincike ya gano mai laifi koda ba zai hukunta shi ba to mun shiga uku a kasan nan. A ganin ka waɗanne matakai ne za a iya ɗauka na hana gwamnati amfani da irin wannan ta wajen danne 'yancin 'yan hamayya ko masu saɓanin ra'ayi da ita gwamnati? Kaga Allah sure wata rana wayannan abubuwan da suke tasowa masu yan neman a yanke a wasu masu fafutukan a fifita bangaranci da sauransu matsaloli ne suka taso wanda ana ganin ko da gaske ko kuma wani da yana ji ba a yi masa adalci ba ya kamata a zauna a yi nazari menene yake kawo wayannan abubuwan wayannan masifin ajiya babu su yau kuma ga sunan suna nan suna tasowa me ne ya asasa wayannan eh, ikirarin bangaranci da sauransu ya za a yi a shawo ta wanda yake ganin kan cewa ba a yi masa adalcin nan ba menene kuka na rashin adalci a bincika a duba idan akwai gaskiya a ciki sai a yi gyara idan babu kuma a yi masa fahimta a fahimtar da shi amma ranar da aka ce za a hana ka ka furta abun da yake zuciyanka to wata sabuwar masifa ce kuma za ta bullo domin in dai ba za ka iya furta abun da yake zuciyanka ba abun da zai faru shine in baka furta ba za ka aiwata kuma kaga dai ba wanda ya sa abin da yake zuciyar mutum sai Allah hmm. yauwa saboda haka gwamnati ya kamata ta yi la'akari da wannan a zauna ita demokradiyya dama ne take ba wa kowa ya kawo nasa gudumawa kuma e, al'umma duk inda aka ce a zo a zauna a cikin gida ma ana samun saɓani ra'ayi kai da ka haifi 'ya'yanka sai ka haife su wani zai tashi kana son ya auri wantan ya ce maka shi ba zai aura ba a kana son ka aura ma yarka wane sai ta ce ita ba za ta aura ba ba ta son sa to kaga dai in aka yi auren dole in aka yi a wata rana za a zauna in ba a yi an ba kuma sai a zo a yi wayo Allah to kaga amma in dai an zauna to me kake so a wannan abun ba zai yi ba a zauna akan teburi a fahimci juna duk wani gyaran da ake son a yi din eh to a yi gyaran amma mu zo mu zauna mu yi aiki da hankali ba da zuciya ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin barista son da Joshua Wigra da Ibrahim Abdulaziz wadda ya haɗa mu da shi da kuma Chibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu mamali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan. Da amma an yi laɓe ko kuka kawo jam'iyyar APC to ko an yi waɗannan kalamai naka ba suna nuni ne da cewa ba a tafiya da kai ba a yanzu? Gaskiya ina cikin jam'iyyar apc kuma da ni aka yi yawo aka yi kamfen aka samu nasara amma tun da aka samu nasara kuma aka kafa gwamnati gaskiya zan faɗa maka ba ni da wata alaka da gwamnati ni ba taɓa tambaya na wani abu ba kuma ban taɓa cewa a yi wani abu kafin a ci da mu aka yi komai da dukiyanmu da komai namu da ƙarfinmu kuma kai kai kusance maka ma har a jam'iyyance. To madalla a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wannan cikakken hiran. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai tare da Mahmud Lalo. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce shirin ƙera makamin nukiliya da koriya ta arewa ke yi shine babbar barazana da ke fuskantar duniya yana mai gargaɗin cewa cacar bakin da ake yi kan iya haifar da mummunan sakamakon da ba a zata yayin wani jawabi da ya yi a hedkwatar majalisar ajiya talata antonio guterres ya ce dole ne a samu maslaha a siyasance inda ya ce abin da ɗaukan matakin soja zai haifar ba zai misaltu ba kwanaki biyu bayan da ta yi gwajin makamin nukiliya kore ta arewa ta ayyana kanta a matsayin ƙasa da ta shiga jerin waɗanda suka mallaki makamin nukiliya da akan iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata wanda ake kira icbm a takaice da kuma makekin bom ɗin hydrogen na ƙare dangi a wani batu da daban babban sakataren masar ɗinkin duniya antonio guterres ɗin ya nuna da damuwarsa kan abin da ya kira yiwuwar aikata kisan ƙare dangi akan tsirarin 'yan kabilar rohingya da ake yi a jihar khan a ƙasar myanmar yayin da rikicin ya tilasta dubban mutane tsallakawa zuwa bangladesh da ke makwabtaka da kasar to madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga ɗaya daga cikin mu wato baba yakubu makeri na rasuwar mahaifiyarsa a can gida gana allah ya ji kanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin yanzu a kowa da kowa nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taya gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim wuce cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri